فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا البيت مَطَابَةً للناس وأمنه واتبعوا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طيرا أن طيرا بيتي للطائفين ولا ولا آكفين والركع السجود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله حتى الأمانة وبلغ الرسالة ونزح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد إخوان كلمة البركة المختار أولا في البركة مسلاتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نمبر في الأسواق من بني أوتين كيف مسحتها وجلد الجمعة tare مع malaman ƙararmu da 'yan agajinmu da من أواجه ما أكلمك أكيد المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أرى الله بيك على ليس يوم عشرين وقت رمضان إجر الله صلى الله عليه وسلم لما تزعم في الشفرة الحياة لأجري كتا أربعين دول وانت يا إجري يوم من عشرين دول وتمتو بلادية حبوة النبي عليه الصلاة والسلام ويا إذن كافر shekara 2025 muna wa Allah godiya da ya gwada muna wannan ranar kai da shirin abinda ya rage sai a wannan wasu goma da ke Allah ya sa mu samu shirin a karbu a cikin wannan kwanaki dan jama'a wasu manta ba zai mun kwana a cikin sautin baka aya ta ɗari da ashirin da biyar yau kuma za mu tashi aya ta ɗari da ashirin da shida sha'awa. Allah Allah ma da kuma sarki tauhid وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمسعه قليلا ثم أضره إلى أذاب النار وليس المصير الله عبده كان سنكي يابقى أن الإبراهيم لنفع حكم الأيض الله يا باسو أيض ثم cikin aikin da Allah suka dinga roƙon Allah ga ta su da shi yasa daga cikin hikima ta mutum idan Allah ya sa aiki in kana yi shigo da tsaka da aiki da Allah ya sa nan Ibrahim Allah ta'ala ya sa aiki sun yi kuma suke sun yi addu'a Allah ma ba su sake su wani da Ibrahim ka ambata lokacin da annabi Allah Ibrahim ya yi rabbi ji alhala ballan ya Allah ka kunyin wannan gari ba su na makka ya zama wani irin gari a lantarki za a amin ma'amusu aminci da kwanciyar hankali bayan kuma Allah wanzu ƙwahalar mu da samara Allah ka azirta mutanen wannan garin da kayan itace nau'i daban-daban amma kuma Allah man amana billahi minhum man amana minhum billahi wal akhir Allah wanda ka azirta cikin sai wanda ya imani da Allah da rafa ta kiyama addu'a ta annabi Ibrahim ne arzikin da Allah zai ba ku ya yi ta sai wanda ya imani da Allah ne qala sai Allah ya ce wa man fara da wanda ya fara arziki na ya yi ganin musulmi shi dai na duniya yawa da ya da haka wa man fara da wanda ya fara har shi da abar da ya yi ta duk wanda a cikin wannan kasa ko kafiri ne sai ya fi ɗan inci sai ya rusu sai Allah ta'ala ya fa umarci ku kalilan sai shi wanda ya samu yana na zan ji shi da zan ji shi daɗi dan kaɗan rayuwar duniya tsawon rayuwa ta shi ke lana ya ƙare amma shi wanda da imani zai yi duniya kuma zai tsaka ta siya amma shi ku kafin zan ji shi daɗi dan lokacin kaɗan rayuwar duniya Allah ya summa aqabu sannan in gidan da shi in kora shi ila azabin na zuwa ga rabu nan duniya ya daɗi ne na zai kafin zai shawo ya kafiri ne Allah ya tsobe wa bisul masir duk da kuma a cikin jahannama ko wuta Allah ya tabbata kuma mu wannan wuri ya yi mutu saboda jama'a wannan ayat na karantar da mun cewa annabin Allah Ibrahim yayi addu'a Allah ya mun san duk wanda yake saka sani alki shi da yake cewa mutum na ƙware za ga wallahi ba ba ga lala na ƙware za ga na ƙware shi da biyu kan sai magana shi da biyu kala kala daban daban daban daban ya kala goma wani za a da shi lemu in za a kawo na ƙwarai za a kawo asul in za a kawo a kawo ma gudan ɗato na ƙwarai za a kawo lafiyayye to bale a yaba duk waɗanda kaya da kuma ana kawo nan wallahi na maka za a na ƙwarai za a kawo kuma ba a in za a kawo asul riyal guda guda gudan ɗato riyal guda naira ɗari kyau su kuma daga ita ne wa da addu'ar da ake su ta kama su addu'ar da alim ibrahim ya allah ya zo wannan kasa albarkar da ya yi ita ce waɗannan sun kan kuma gaba da in ma ka wuce har da hancin kaɗai da masoro za a ga maka mai da ka yi ta hancin ɗaya da masoro ko to har da maka ita ne wa za ka yada kuma na ƙwarai ba na wanda aka haɗe wasu abubuwa kana ganin wasu ma'azar zai ma wasu da so da wuce daga makka kama wasu ya samu wasu da tsamiyar makka tsamiyar makka ko a ce ga kanwon makka sai a yi tsaye a cikin makka Allah ya yi musu arziki ya yi da bada da ba zuwa alifani Allah ta'ala ya yi addu'a ya ce Allah duk wanda ya yi imani da kiza ba wanda bai imani ba Allah ta kare sai Allah ta'ala ya ce ai har da wanda ya kafa sun bashi amma wanda ya kafa zamu dan tambaye rayuwar duniya yi amma da ya mutu ma'azumin ya zaƙi ran san da shama za a ɗin da shi za a ƙin da ƙiya ce ila azabin na zuwa ga rawar da abin da Allah ya kare Allah ya ce wa bin kan wasir sir da makoma a ce wuta ya ce makoma Allah ya kare wasu Allah ya kare وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل أنت السميع العليم الله هذا في تفكير وإذ يرفع إبراهيم الأوائل من البيت فأنبت له سند النجم الله إبراهيم في لدى وتجري فاونديشن تجري الكعبة وإسماعيل تجري إسماعيل النبي إبراهيم هنا جري تجري إسماعيل أن يكون من دوا سودة ثلاثة هنا بنا هنا جنا وبانا جينا أنا بكم إلى حسنا أقوى suna rabbana ka taqabbal ne ya ne mu an fara an aikin ka Allah aikin ka da ka Allah ka fara shi kada sun gano Allah bai da dole ko Allah ya sa ka aiki kana yin ka roƙa ya amsa don su ya da mana ya amsa suna roƙo Allah Allah ka amsa mana aiki sallar da aka yi ka Allah Allah ya sallar da Allah ya amsa azumin da aka yi bar ganin kayan da yawa ka roƙi Allah ya amsa shi ne in ya amsa alamar tawakkal da imani dan saboda inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah mutum sarki inna ma yataqabbalu Allahu abin sani kawai Allah yana karɓa aiki masu tsoron zai yadda aiki ya yi kyau ba Allah Allah ya shi Abdullahi bin Umar Allah ya fara maka yadda ya ni in san Allah ya amsa ma aiki da والله لا يكون لا يكون أنا تصور أن يكون الناس إنما يتقبل الله من المتقين الله هنا أمر شيء من القرآن إن بعد القرآن الله بكل العلم كورك ما تعبد ربنا تقبل منه الله أمر من أيديك فدي بيجي لك لكن لا يكون لكن درجة أدنى لكن الدرجة في كيف يجي لتحت دون لكن لا طبعا akwai wani ɗaki da aka baitul ma'abu ba baitul izza ba akwai baitul da ban akwai baitul ma'amun ba shi da ma'abu a cikin daidai ke da irin ɗaki ta amma ta sama sama da ɗaya akwai wani ɗaki suke buga ma Allah sai ki zirin sai ki foundation da da kuma da na sama mala'iku ka buga da wata Allah ne an ce duyi yini duk da Allah mala'iku duk kuma da shiga su ibada wani nan wani ɗaki 你要是想在东莞买房子，你就麻烦了。东莞房子便宜，但是你买房子的话，不能虚假的，像所谓的平方、代平方我看到，道。我只要我跟你讲，你按照正的价格拿的，按的买的，他就拿问，拿不了的，那我哪来的补贴啊？人家认的都不官方的开发商，你要是在买的话，你拿正规的，你就 دول بيت حريات يجي عندنا ويأتي كل حريات عرفت ذلك عشا من العرب وعين ليه بس من العطل الأولين ليه بس طريقة وعين لما شنون قالوا ما أرجع ما بقى ساوى فوق ولي الله يطلع لك أبين ليه صار فوق أنت عشان هيك أكون بنتبه فيه ibada ta manzo Allah ya saka amma ka furta kanka ciki babu inda an tsaya da shi ku ba ka tsaya ba an ka taba sun ba ba kuma in ka ga akwai gidi da take sawa jin da sun kai kifin sun wuri shi na sun mutu shi amma in sun ko sun mutane ya yawa kana iya muni da hannun da take yi sun ba ka shi ke nan kuma to wani ba Allah ka mutu shi wallahi malam da yake sai ya kai ya kai ya kai ta ya furda wurin ga har shi da wallahi malam ya kan furda amma wallahi malam da an kama matsayi. yi zai mutuwa sai ne suka baki ne da ɗaukar namun wani ya yi kuwa mu dai mana nazo mai yankin dinka aka kawai ɗaya mahalin mutu ya fito rija-rija sai mu yi tsola wani an tare ce sai yi jiki wani kafin ya zama ya zama cuta ba shi na wannan ɗakin annabi annabi Allah Ibrahim ya gina shi shi zan annabi kuma a ko a rabbana tabbal minna innaka antas-samiul alim ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا subhanahu wa ta'ala yace rabbana waj'alna muslimin laka annabi Ibrahim yana addu'a shi da dan shi annabi Ismail suna ya ubangiji mu sanya mu zama musulmai masu miƙa wuya zuwa gare ka ya Allah ba har da musulunci ma roƙon Allah suke su wa annabawa ne ba ko manzanni ne ba amma suna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya su zama musulmai amma da kai kuri ma haka kai musulmi to ga annaba suna roƙo Allah zama musulmai masu miƙa wuya ga Allah kenan ba karmi alheri bane mutum Allah ke shi musulmi da yayi ka musulmi ka samu kai ba kafiri bane ayyukan ka suna tafiya alhamdulillah saboda suna roƙo Allah wanda suke sarki ya sanya zama musulmi kuma ya dawo mata su akan hakan su mutu akan hakan annabi yusuf alaihi salatu wasalam shi ma yayi addu'a Allah ya kai ya mutu ya musulmi tawaffani musliman wa alhiqni da salihin saboda ka musulunci ba karamin ba karamin alheri wa wallahi ga wanda musulunci ba ka da abin da yake maka musulunci ko nawa an kace musulunci ka wallahi bai tsayuwa bai tsayuwa har ka kasa tsayuwa sai sa manzon Allah ya zuwa ƙarshen zamani a kuma sai da addinin su a asu abin duniya dan dai kudi sai sai sai musulunci ne sai dawo zero an ba su kudi ya amsa ya bar musulunci ne ta ya dawa suka ce wa min zuriyatina Allah daga zuriyar ma ka sanya ummatan musulma Allah ka sanya daga cikin zuriyar mu a samu al'umma musulma wa arina na kuma Allah ka karantar da mu Mana na ayyukan ibada mu na hajji da umra ya Allah ka gwada mana wada za'i Allah ka sanar da mu yadda ake yi wa arina bi ma'ana allimna ma rasikana Allah ka karantar da mu yadda aka yin haji yadda aka yin tawafi yadda aka yin sa'i Allah ka karantar da mu yadda ake suka ce wa tub alaina kuma Allah ka shubban mu muna tuba zuwa gare ka Allah ka shubban mu ga ayyukan da muka yi ba daidai ba innaka anta tawwab lalle Allah kai ne yawan karbar tuba ne arrahim kuma Allah kai ne yawan rahama ne mai yawan zubar rahama ne ya Allah haka ma addu'o'i ne ga sunan zuwa zuwa zuwa shine malamai suka ce daga cikin lalluban addu'a ana so mutum ya sa rabbana rabbana ciki yana daga cikin sunayen da in an kira Allah Allah yana kaga yayi mutum rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina rabbana وجعلنا مسلم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وسؤالنا إنك أنت التواب الرحيم في ساكت ربنا وضعت فيهم رسولا منهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز ta'ala ya ce annabi ibrahim da annabi islam ba suna ta addu'a suna rabbana wa ba'ath fihim rasula ya allah ka tayar a cikin al'ummar musulmi namu allah ka tayar a cikin zuriyar mu rasulan minhu wani manzo daga cikin su ya allah muna roƙonka manzanci muka son ka ba wanda da cikin su ya allah ya tulu alaihim ayatuka wanda ya karanta muku littafin ka ya allah yana karanta muku ayoyin ka ya allah allah ka hidda manzo cikin mutanen wurin ka jama'a Allah ya amsa ko bai amsa ba tsohuwar addu'a ta an kai sai da an kai shekaru dubbai sannan Allah ya aikin da wannan addu'a annabi Ibrahim da annabi Ismail sun yi addu'a Allah ka tayar da rasulan fihim minhum Allah ka tayar da manzo wani manzo daga cikin jinin su na balarabe na irin yadlu alaihim ayatu wa zikran ta musu ayoyin Allah wa alli muhimmin kitaba yana da su littafin qur'ani wal hikma da kuma sunna wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su yana wanke su da zunuban su yana aza su ga hanya ya Allah ka da wannan muzakkir innaka antal azizu Allah lalle kai magwayi ne alhakim kuma Allah da hikima ne Allah kana iya abin nan mai rijaye ka ba kuma Allah in ka in tayar da shi hikima ne gare ka Allah Allah muna roƙon ka wannan alfarma saboda duk abin suka roƙa kuma Allah ya shi na gaba sai Allah madaukakin sarki su ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استبينا subhanahu wa ta'ala yana bayani a nan cewa annabi ibrahim lalle tabbas ya cancanta ya zama shugaba kuma ya cancanta ya zama abin koyi ga kowa Allah ta'ala ya ce wa man gabu an millat ibrahim babu wanda yin kyama ga hanyar addini annabi ibrahim illa man safiha nafsa sai wanda ya wofin da rayuwarsa ma'ana sai wanda ya jahiltar da rayuwa ta shi ke kyama addinin annabi Allah Ibrahim shi yasa idan ka diba za ka ga yahuda suna kore kiristoci suna kore musulmi suna kore har musulmi kai ma suna saboda ya yi kokari kun san shi kahiri ne yi kiran tarihi duk wanda ya kokari ya sani akwai wani kahiri da ya rubutu yana rubuta wasu mazaje waɗanda suka yi abin a a gani a duniya ga yi ba kuma duniya amma na farko sai sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya kai tarihi ne ya ga ya yi kokari irin abin da ya yi kokari ba musulmi na su saboda haka shi yasa annabin Allah Ibrahim ya cancanci a jinjina masa aibe shi kuma hanyar addinin sa Allah madaukakin sarki ya sanya ta nan abin da kowa Allah ya sai wanda ya san ya wautar da rayuwa ce shi dai abin hanyar addinin annabi Ibrahim shine subhanahu wata'ala ya أي لا يرغب عن دين إبراهيم وملته الواضحة القراء إلا من استخف نفسه wamta hana sai wanda ku tabbatar da rayuwa sai kuma ya walakanta ta shi ɗaya na abbe bin hanya addinin annabi ibrahim sai Allah ta'ala ya ce wala qad safainahu fid dunya wallahi tabbata idan mun zabe shi a duniya annabi ibrahim mun zabe ji Allah mun Allah ta tsiri mun ga ya kai mun nuna shi har Allah ya rike shi masoyi ne saboda ya yi kwarai da subhanahu wa ta'ala yake wala qad tafaina fi dunya tabbas mun zabe shi a duniya annabi ibrahim za ya Allah a nan duniya Allah ya zabe shi kuma wa innahu fil akhirati lalle shi annabi ibrahim a lahira lamina salihin cikin nagartattun mutane cikin mutane kirki Allah ta hada mu da shi ran sakin kiyama sai sa kana ganin daga cikin baiwar da Allah ya mai Allah zai zai aje shi karkashin wata itaciya Allah ki ba shi ƙur'ani. duk yaran mu ne suka suka mutu na ƙanana, sai Allah ya tara mu su ya koya musu ƙur'ani. shi za kana jin an cikin addu'a Allahumma ja'alhu fi kafarat Ibrahim Allah ka sanya wannan yaron da ya mutu a cikin reno annabi annabi Allah Ibrahim da yin manzon Allah ya ga cikin mawarki an gwada mai shi ya ga wannan cijo karkashin itaciya ɗan yara kanana sun kiwo shi yana koyar da su ƙur'ani. sai ya tambaya cikin wani lawan da suke sannan su ku yaran da suwa sai an kace annabin Allah Ibrahim ne su ku waɗannan yaran ƴaƴan musulmi ne ko kuma ƴaƴan mutanen duniya duka duk wanda ya mutu yana karami sai Allah kai shi sai aljanna ya fara suna koyar musu Qur'ani kaga wani matsayi na Allah ya ba shi shi annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi na Allah mutum cikin zai ce wala qad istaqaynahu fid dunya وإنه في الآخرة لمن الصالحين مشي على آخر أنا تكون مثال فيه الله وتعالى من الشغاسة في القيامة وبركة الله عز وجل تركيز إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين سي الله عز وجل تركيز بطرة وانا أبركان وان ديسا دليل من يزداد أن الإبراهيم yadda ya tsara lahu rabbuhu lokacin da ubangiji sai yake masa shi annabi ibrahim aslim mi kauya qala sai annabi ibrahim sai aslamtu li rabbil alamin kai tsaye yace na mi kauya ga ubangijin halitta Allah duk abin da kake na gama duk abin da kake in yi nayi duk abin da kake yi Allah zai yi kuma jama'a yayi ko bai ba jiya mu yi karatu nan in ka karanta littafin da aka ce matuhu fatul wujud bi ahkamil mawlud za ka ga ya kawo hadisin da Allah ya ce shi wa kai dai kaciya da kai dai kai ba kowa shi na ɗan shekara tamanin da kuma ya ce ya ce ya aza al'aura ga dutse ya sa wani dutse ya buga haka ta kunci da Allah abin da kake ina yi Allah ya ce yanke ɗane ya yi ko bai ba ya yi Allah ya umarce ce ɗauki iyali ne ya kai inda babu kowa kuma ya ɗauka ya kai su zama ya yi ko bai ba shi yasa duk abubuwan da Allah ke shi shi ya yi to haka yana aka sandu musulmi ya zama da an ce abin ga Allah ya ce a yi shi sai ka ce wallahi an gama ba ka da ja amma kana ganin wasu mutane ana ce ai Allah ya ce to ai ka san maganganun Allah ya wa gare su to mina na hakan da yawa ga yesu. abin da ya kani zai dauki wanda ya ya so ya bar wanda bai so shi na ma'anar wannan magana da ta gida shi na Allah ta'ala ya ce qala aslamtu li rabbil alamin ya ce na mi ka waya ga ubangijin halittu duk abin da Allah ka ce in yi zan yi gaba sai Allah ma dauka san ke ووصى بها إبراهيم بنيه ya يا بني إن الله اصطفى kun ji wani mijin ku wani namijin ku da annabi Allah Ibrahim ya yi wanda ana jinsuna mai akan haka da ya ga tsoha ya kama shi ya ga cewa barin duniya ya taho sai ka ga ɗiyan jikoki ne ya ce fitawo ya yi musu wasiya wa wasa biha Ibrahim bani annabi Ibrahim ya yi wasiki da ita hanya addinin ka bi hadin nan al-dhamir yaudu ila millati islam annabi ibrahim ya yi wasiya ga ƴaƴa ne da jikoki ne su rike addinin musulunci ba wasa ha ibrahimu ba ne annabi ibrahim ya yi wasiki da hanyar rike addinin musulunci ga su wa ya ba hadda annabi kuma shi ma ya yi ma 'ya'yan ne wasiki yace ya bani yace ya ku ƴaƴana inna allah tafa da kuma dina lalle allah ya zaɓa muku addini addinin musulunci allah ya zaɓa muku ya za addini gare ku ku rike shi wala ta mutunna illa wa antum muslimun kada ku yadda ku mutu sai muna musulmi Allah. biya ta yi zahi biya da al'amari ya ɓaci kada ku yadda ku mutu sai muna musulmi ku rike musulunci da kyau gam kar ku yadda ku mutu wallahi sai muna musulmi yanzu jama'a wani da cijo na ka tara ƴaƴa ne su ku bayin hada mu kun ga gidan ga mun ga daga kakannin musulunci aka gidan ga kuma gidan ga mun gare kakanninmu muna jijja na ɗaurin shi guda kada in mutu ku raba kawunan ku rike sunan ku mu ko tiki da wannan kan ku yarda duk abin duniya kai raba ku inda ana samun da tijawa suna wa ɗiyansu irin wanda wasiya wallahi da al'amura suna kyawu domin wasiki ƙarshen rayuwar mutum ya abin da muhimmanci kwaye da don wani bai riƙa ba wani riƙawa amma sai daga ɗai wani bidisi da rai ne za a gina ya kawo ya rabu biyu waɗanda sai a ta yi ɗayan ɗakin su daban waɗanda ɗayan ɗakin su daban wani bidisi jawo masu sarrafa su iya da kansu sun gara. su a to ina za a ga da cibiya da ɗiyan amarya su ɗaya kawo alheri ɗiyan wuri gida ya kyale su shi jima'a ya raba gida ko bai raba ba kaji da Allah sai haka ya ba wa gona mai kyau su ko saura ya kyale ya ɗauki jaki ya ba wanga ya kyale wa'yanta ya ba wanga hilin gida wanga ya kyale su mai ba shi ba shin ba ya fi ƙarfa gidan ba ai wani mutum ya so ya yi haka nan zamanin manzo Allah sai manzo Allah ya hana shi ya so ya ɗauko raƙumi yana son ya ba ɗane guda cikin ɗaya ne ya iske o yaro ya ce marto ki sani ɗan ga naki ina son in ba shi raƙumar ka sai ki zama shi da ta zama tashi ko bayan rayuwa ta sai uwa ta ce to mai gida shi ka faɗa manzo Allah zaka ji sarka ki ban faɗa manzo to ni ina ba ku shawara sai ka faɗa manzo Allah wanda al'amarin da zaka kai da shi da ku da tijin da ki manzo Allah kuma ya rasulullahi na wani ina sai in fata zama shirin na bashi ga kuma ta zama tashi ko bayan sai manzo Allah ya ce ka ba su a وكتالي ليما ما شيء اقوم بكتاه اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على دوري فذيك فذيك ثواني المشيده دي بشي داخل قريا دان قريا ما تشك ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يا انت في ما قدا كما يدا وان قال يا رسول الله اي تو ان ذا تيم تو كتوتان هي تي تو واخواش اما الان ان كده هو يكتب كفتا an karkasa a raba gida sun yana da gai da ya mutu ƙara buwa ina za yi saboda ka abin da aka so da latti ya ɗinke gida ne wuri guda su kuma ɗiya su haɗa kan wuri guda ba a san wanda Allah zai ba alheri ba idan kai na haɗe ana wuri guda in wanda ya samu alheri zai to gida ya kawo a amma in zan kai na rabe duk wanda ya samu wallahi gaba yi daga shi sai mata sai sai yan uwan mata sai zai wa gida saboda gidan an riga arab kuma al'adar Allah duk wanda an ka walakanta da gida shi Allah ka suwa da gida duk wanda an ka nuna ma ba a ne shi a ɗan shi a mowa ka sa sai ƴaƴan bora da mowa sai ya zan waɗanda su a daga an yi tabbata su an kyale su ba a kan su su in mafi suna Allah ka suwa shi yasa ya wa musulmi wannan wasiki na Annabi Ibrahim yawa ƴaƴayen jikokin cewa inna Allah safa lakum ad-dina lalle Allah ya zaɓa muku addini musulunci za a addini gare ku fala ta musulma illa wa antum muslimun kada ku yadda ku musulmi suna musulmi ku rike musulunci wallahi shi an gaban ku zuwa kun ji wannan to gaba sai Allah wanda kan sarki yake أم كنتم شهداء إذ قال لبنيه ما تعبدون من irin wanka annabi ibrahim ya ɗaya ne da jikoki ne su koyi za su wa ƴaƴan su kenan wasitin silsila ya fi su ma sun ji daɗin wasiyar da an kai musu soyayya su ba za su su Allah ya ce am kuntum shuhada shin ko dai kuna nan halarce ko kuna nan lokacin da id hadara yaqub al-maut yayin da mutuwa ta zama annabi Allah annabi ya yaqub ba ku nan amma Allah ya ce shin ko kuna nan lokacin da mutuwa ta zuma annabi yaqub annabi yaqub jika annabi ibrahim dan saboda annabi ishaqa dan dan annabi ibrahim annabi ishaqa shi ayi annabi yaqub shi ko annabi yaqub shi ayi wa eh shi ayi su su yusufa ko su yahuda su lawi da sauran ina annabi yaqub jika annabi ibrahim to jika na zai wa ƴaƴa nai wasi shi na Allah ta'ala ya shi ko kuna kusa lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub ga yana cikin halin mutuwa ya sani mutuwa zai idh qala li lokacin da kuntum lakum yi su yusuf da sauransu yace ma ta abu min ba'd shi wai ku in mutu yanzu wa wala wata ba kan na sai tasmin su jiya. yana sai ya gwada shi yanzu in ban nan duniya wa za ku rike Allah wa ba za ku bauta ba kalu sai suka ce baba na abu da ilaha za mu bauta ba ubangijinka wa ilaha abai kuma ubangijin uwayenka baba ibrahim annabi ibrahim wa isma'il annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa ilaha wahidan abin bauta guda daya shi za mu rike wa baba sai hankali ne kwanta shi ke na Allah ya tsara ya ba hankali shi ya kwanta saboda haka akwai ɗiyan da ka san in za ka mutuwa gidanka lahar su ba ka da matsala wallahi wani gida da ci juma su haka shi ci bakin cikin ɗiyan ka ida ka ida kashe uba su ba sa mai hawan jini ana saba la'i suna da rai suna rabon haɗa da rai ne ba su bari wanga ya ja sun gaya kuma ɗakin uwa ta yi wanga ya sun gaya kuma ɗakin uwa ta yi gidan ya kasa su kashi daban-daban sai hawan jini ya saba uba domin ya san muddin gida ya rabu wallahi ba babu ci gaba amma inda zai zan gida kai ne haɗe nan wancan gida ya soma uwan wancan turmi ya bata shi ko wancan ya soma uwan wancan takalmi ya bata in sallah ta kafa wancan ɗaya kai ma uwan wanga haka nan na aka sai gida ya haɗu ni na san gida janda ɗiyan wanga ɗaki na an ka anshe su har sun yau ba san waga ita osu ba sai da aka faɗa musu su ma ɗiyan wancan ɗaki an kai su an kai wancan ɗaki sun ka tashi gidan ya yi cin wuri guda amma an sai ga mutane muka raba kan gidan gidajen mu da kanmu babu wanda ka san biyan dakin wani kuma ka yan uwa musulmi ana son da fiye don tara biya ne yana nufin shekara shekara ko fatali duk bayan wata hudu ka tara ɗiyanka duka da waɗanda a gidan aure da waɗanda ina da mata duka ka tara su ne kai musu siya in ka ra'ayin zaka ba su ka ba su in ba kada kuma kai dai kayan musu siya ku rike tunan ban da rabon kanu ko na mutu bayani muku ba wata mata ɗina ko na mutu bayani muku ba kurba kanku ni ne ku kuma ki ɗaya ku rike su mutum ku rike da amma da su jayen ba su yi haka to saboda ka wasiki na farko addini wasiki na biyu zumunta wasiki na uku taimaka ma juna taimaki junan Allah ya ga dama ya haɗa ku gida guda ku taimaka ma junan Allah bai san waina za a tasowa gidan bai zan zakara Mana ku ba ku san waina Allah ya tasowa gidan zakara ba cikin gidan kenan in ka rike junan ku duk wanda ya san wani abu sai taimaka ma gidan jama'a ba ina fata sun zana magana saboda ka annabawa haka suke yi suke wa ƴaƴan su musu wasiya da il qala li banihi ma ta'buduna min ba'd qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kuma mun masu mika wai mutu da Allah wannan mutan nan shi ya yawa ba ka kwanta da hankalin ka wallahi ka kafa gidan da ya samu matsala kaga jama'a gida ya samu ya samu haduwa ke da shi ga abin da ka san ya samu ubangiji Allah ya kawo amma yanzu kana ganin matashi wani sati ya kai bai ga uba yana ido ba kuma suna cikin gari guda saboda ya koma can gehe ya ya daki ya amarya saboda ka yanzu bai san ya uban ya kwana ba ya ya tashi bai ba a yanzu abin da aka so ne ka fiya da cikin ya ya tashi ya yi yini don ka san kai ma ɗiyanka in sun ga su mutunta kai da haka don ka bar ganin wai kamar kana walakanta mahaifanka wallahi sai ma na gaza sai kuma walakanta Allah ya ba mu ikon gane da wasu Allah wadda kuke sarki tilka ummatu tilka ummatu kada hmm. laha sai ce tilka watan ummatun wata al'umma ce annabi ibrahim da ya rayuwa sai ta iyaye da cikoki ne wata al'umma ce kada kala ta riga ta wuce Allah yana ba annabi labari kuma ana ba mu labari sai lokacin su mai daɗi sun Allah ya ce laha ma kasabat abinda suka yi na alkhairi ya tabbata na wa alaiha ma kasabat sannan waɗanda ba musulmi cikin su abinda suke mummuna shi ko ya tabbata akan su wala tus'aluna amma kanu ya'malu yaf'alu ko wala tus'aluna amma kanu ya'malu walakum ma kasaftum kuma kuna da kuma kuna da abin kuka aikata ma'ana kuma abinda kuka yi na alheri naku ne na wannan al'umma sai Allah ta'ala yake wala tus'aluna ba a tambaye ku amma kanu ya amma lam ya'malu wa'in sun da aikata aikin wa'in ba a tambaye ku idan ba ba ku aka tambaya ko kuma a ce wala tasaluna amma kanu ya'malun kada ku yi tambaya dangane da abin da suke wa wa'annan mutane game yawa musulmi wa'annan al'umma sun yi rayuwar sunni larabta suna gare su kuma abin da kuka yi na kuna gare su kenan wata kissa ta Allah ya bamu ya wuce wannan haihuwa kuma yanzu kenan yawa musulmi abin da aka so a karanta da mu shine ba kuma yasa a karanta da kissa ba sai at-takhalli wa at-tahalli a tahalli shi ne mutum duk wasu miyagun ɗabi'u da ya jiya su kauce ya ɗaya da kai na gare su ya wufanta ya nisance su shi kuma a tahalli shi ko a tahalli ka siffantu da ɗabi'un ɗaya da ka jiya a cikin ƙasar da an ka ba ta wuce yanzu kaga tsarin gina annabi ibrahim da yadda aka yi shi akwai darsan da ya kamata mutum ya ɗauka sai ya koyi da su sai ya gina gida ne shi ma a kan haka sannan daga cikin su kuma wanda ba su yi abin kwarai ba kuma akwai abin da ya kamata a nisanta shi ma sai a nisance sai ya zama sun rayuwa ta yi kyau ba wai a kan ta kista kawai jiya a wuce ba ne a ana son mutum ya dauki izina da wasu darussa ya Allah ka ba mu ikon gane da ba sai Allah ba da kan sarki وقالوا sarki yace wa qalu kafirai suka ce kunu hudan ku zama yahudawa suka ce musulmi da zamanin manzo Allah ku zama yahudawa ba amma safa kuma ku zama kiristoci ta da zuwa musuliya ai qala al yahudu yahudawa sun ce kunu alamin millati yahudiyya ku zama ku san ku zama bisa addinin yahudu mana za ku shirya su ma kiristoci suka ce ku zama akan addinin nasara za ku shirya Allah ya ce fa kullu min al-fariqayn yad'u ila dini al-mu'wal kowa daga cikin yana kira zuwa ga addini wanda aka kasance kowa ta to kuma bai yadu kirka don kirka Allah ya ce bal a'a kul Allah ya ce ka ce bal a'a bari mu za mu bi millata Ibrahim ba hanya addini Allah Ibrahim nattabi'u millata Ibrahim za mu bi hanya addinin Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam hanifan wanda yake mai karkace ma kowane addini sai musulunci wa ma kana min mushriki ne kasance daga cikin mushrikai ba saboda ba mu yahudanci ba mu kiristanci musulunci za mu kowa ya fitar da kai kai ba yahudi kama kanka kirista kama kanka musulunci za mu shi a addinin shi ne an haga da muna zama ina fata mun gane magana kenan abin da ya kamata ga musulmi ya nisanci yahudanci wallahi ba addinin shi bane nasaranci ba addinin ka bane ka nisance su duka ka rike addini mukunci da addinin ka don saboda ka ga mutane yanzu ga mutum musulmi na amma ga yahu ga zuciya ce bai hudi na ga mutum za gani musulmi na amma kuma sura ce turin na ta yasa ka ga irin waɗannan wa suna da gaskiya abubuwan da ka sa wallahi yan uwa musulmi ka sa da girman mutum kwanan baya wani abu ya faru an kai accident aha kwashi mutane aha kai su kudus na sokoto wasu su sun mutu wallahi malam akwai wani dan musulmi na da an ka dauko shi wallahi an buga kirista kowa an ɗauki gawa sai wani ana ganin alama musulmi na ainihin sallah shi ko wannan ana ganin ba musulmi na ba saboda su ko ba musulmi ba ko an rufe dan dan su wallahi su ji amma su abun su a ka'idar kiristoci dan su ko musulmi kun rufe shi akan kun dauka na kuna kun tafi wallahi an ba ku abu sai an tone an rubuta kwanan bayan an taɓa yin haka an rufe wani wallahi sun ta da kai bai har gidan sarki a sai da aka ce an ka makabar makabarta an ka tuno an ba ku abu to wannan bawan Allah cikin cikin mutuwa da an ka aje su taurari sun an daga a ɗauke sai da bayan wayan sun ka tuno sun ka tuno tambaye wani gawan dan uwan ce wani na sun ka ce suna ne wani sun ka suna musulma suna mai kyau ba zama suna ba wallahi malam ko da an ka ce gawa ta da lalacewa da ka ga suka ga suka ta hili original inda ga aski ne da sarkar da ya sa da abubuwan da ya sa ki ne da ka gani ta yi eh eh ko mi sa kuka yanzu jama'a me an wani wanda saboda Allah yanzu ko babu komai da yawa la kanta gagawa har ta fara lalacewa saboda an ɗauka wa babban musulmi na sai ga yan wasu mutu a wallahi musulmi na suna ne wa ne saboda ina dai an tafi yin mutum to saboda ta shi yasa aka san mutum ya ƙoƙari ya rike musulunci ne da kyau Allah ta'ala ya ce bal millata ibrahim hanifan wa ma kana min mushriki annabi ibrahim ba shi bai cikin mushriki shi musulmi ne kuma duk wanda zai yi addini na kware musulunci zai Allah ka ba mu iko ba addinin musulmi ayar da ya kamata mu san da karshe mu fara gare ta qulu amanna billahi ko ko ne kamata mu fara shike jama'a ne ya kamata mu tsaya za mu fara karshen wannan aya ta 135 kuma sai gobe Allah ya kai mu za mu tsora daga inda muka tsaya inda muka yi kuskure cikin karatu mu Allah ka yafe mu inda muka yi daidai kuma Allah kuma da sarrafa ya samu aiki da abin da muka yi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته a mazi so mazi bai kara abu malamai sun tabbatar da mazi fitowa da bai abu ne ko ba gaskiya ba saboda na ko da ka sai wani tsayi ta ga wasu sun fito maka to fitowa mazi bai abu ne kuma yadda na su suka tabbatar na hadisan manzo Allah Allah ya samu dace wannan mara assalamu alaikum Allah ya kara mana wannan mara tambaya ta ya ce manzo Allah ya wa wanda ke fashin na mata da kuma mace wanda ke kasu fashin na mata ya nan idan mutum da a sai a yaro a to ai dama ba a kan hawa ba dunkin mata na an ce ba dunkin maza na an ce sannan akwai mutane suke a al'adar a kan wa ita kayan su nasawa yanzu in ka ce nan yan mutum haka daga nijar in ka tsara gaba irin burkina irin cote buwa. za a zama a kan wata ya tunkawa da sallah su a kowa yan kulle a daka na ko ba haka ba saboda kaga dan an tunka ma namiji ai mai dinkin maza amma a kan mata wannan ba illa ba ko ba ta ba amma in sun samu kauce mu duk wani abu da abin mata kawai sai a fita tun na aka so ga mutum duk abin da zai eh, aiki hun masu ko ai dariya ta yi mutane kai yi da mun ka ganin zuwa ya ɗunka san waye zo na sai mutu wanga dai ba na mana ba haka za mu ce ba ko ba gaskiya ba saboda mu al'adar mu ba ɗanki ba ba mu ɗunka a kan ba shadda muka ɗunka a sai dai mata mu ɗunka mu shadda kuma ai muka ɗunki irin na abin nan saboda ka babu lankita a ɗunka wa ƙaramin yaro a can ya sa abu babu lankita saboda ba tuwahin masana a kare wallawa a take abu kurera da lafa ya rawaita a ya ce manzo yana karanta kuma ana cikin yi kuma karanta gaskiya malamai sun yi safari game da fara budewa da bismillahir rahmanir rahim in mutum zai fara sallah wasu ce ana budewa sun ce ba a budewa bisa ga hadisan da suka karanta masu ruwayo daban da kuma ingantattu amma abinda malamai suka kai karshe shine mutum ya karanta a karshe shi za kana ganin su dai hafizahullah in zai fara fatiha sai ya yi bismillah a karshe sai ya yi bismillah da ma'a sai sannan ya fara kashin baka kaga da gan duya duya duya duya ke sai wani sabani ko to kai ma ana son in za ka yi fara sai ta sannan ka fara alhamdulillah rabbil alamin kaga dai ba a fi baka yanta ko da saboda ka a suka karantawa don hikayar da sabani wanda yake ana karantawa da wanda wanda yake ba a karantawa duka dai yanzu kai a tafi cikin kawo ta wannan kuma ina fata mun gane magana in ma mutum ya bayyana wa duk babu rayi wannan ba illa ba

ya hukuncin wanda tana tare da shi kuma yana nuna ma hasada hmm. don allah ya baka dukiya yana nuna ma hasada kuma kuna tsarki guda don rashin so kuɗi suka tsarki cikin tsarki suna kuma hmm. Hmm. bai ce kowa ya ɗauka ba sai kai da rashin to abin da aka so shi wanda Allah ya zarba da irin haka ya hankali Allah zai wanke ka in ko ba aka da inda Allah sun ka wani babu laifi amma dai abin da aka so shi ko mutum ya yi kokari ya kama kai ta nan tana roƙon Allah waɗanda ba su kwanta Allah ka shirya ka da su za su na kwanta don so da yawa aka ce ba a san mutum in Allah ya so sai ya bashi wani abin da dole a dawa a gona ko ba gaskiya ba akwai wata kisa da Imam Bukhari ya kawo babin da ke magana akan hukuncin kwana masallaci kwanan mace masallaci wata mace ce boya boya to masu gidajen ta sun tsane ta kwaye daga duk abin da an kai gida laifi ita ka azama a ranar sai murjani ya barci murjani mai tsada sai ya bata sai an kalaka bata kuma alhali ba ya sa ba sun kai tabatinta suna zaginta ke mu da sata barauniya sun kai sai mata samu cikin mutane kai sai da yake suka tube kirara don su kayan su ba su gani ba lokacin ba mutum ba su ba sai ta Allah ta ce ya Allah Allah ta ga wulaƙanci da aka min Allah ka wanke ni kuma wallahi ba mutum ba ta ba lokacin kawai ana cikin wanga yanayi kawai sai ga wani tsuntsu daga sama ya so da murjanin nan kowa na kallo ya kafa musu abun to daga nan ga walakan sun kai masa ya ka yanta ka suka ce mun yanta ba Allah ya kai muna hankali ya ga muna don Allah ya ga muna shi ya sai tabbar ba sai da suna ba sai ta kuma inda Aisha radiyallahu anha gidan manzo Allah ta kuma ita tabbar ne ta daya shi da cikin masallaci tana kwana shi ya imamu bukhari babu babin hukuncin kwanan masallaci kwanan masallaci da abin da faru da ba a santa amma da Allah ya tashi wanke ta ne faru Allah da kai ne da an kai musu yayi yawa Allah ya tsuntsu ya tura musu abu inda an koyi to saboda kuma mutum ina cikin mutane ba su ne hankuri kai. sai shi hankuri ya bari akwai lokacin da Allah zai kawo lokaci wallahi ko ba a so dole a soka saboda an san ba mu ba mutum ban za ta illa dai ka rike bauta sai ka roƙo Allah Allah kaga abin da an ka azumi hanci Allah ka gani ba a sunna gidanka الله يصاب الأجل إيه الله الله يصاب الله وأعظم مهندس الله يكفو ماما الله تنشي مكما ذا نقص أعظم مهندس sai Allah ya kare ka daga sharri haka nan aka aka hankuri amma ba ka zuwa gudu kuma ka ba zaman ka kai da Allah ya wanke ka da kai Allah ya sa mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تدور بك لا اله الا هو كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين عبد الله احمد درجه اسوان واسوان لك عمله عبد الله احمد مسؤول لك يا جبر بسم الله مبارك يوم فتره kuma mu mace matarsa da duk wanda ke gaba a wannan jami'a a wannan matasar Allah Allah ka wamula da Allah ka mu tare da gina da wasu daya Allah wannan wata da ya kuma Allah ta wani cikin bayan uba da ya tafi a janna ya Allah ta wani muna da mutane da yawa Allah ya mutuwa da tafiyar a cikin mai akwai magajin da na akwai ma hajji biyu na yanzu da na mafi na wani wani Allah ma ka Allah ka ba su bada wa duniya Allah ka wuce Allah ka wuce su ke jagorancin su masu kasan ma zuwa zuwa tsawon wani tafi da Allah ka wuce su wa duniya Allah duk wanda ke zuwa wani tsawon Allah ka ba shi lada Allah ka wuce mu ba duniya Allah ka mun jagoranci abubuwan da suke fama na matsaloli a cikin wannan kasa ta mu da economic crisis da kuma kidnapping da kuma kace kace Allah da bannuri kala kala ya Allah ma roƙa Allah ka rubuta mana Allah ka yi wa tsoro Allah ubangiji wannan siyasa da za a yi gaba Allah ka yi da jihar najeriya allah a cikin sauran da jihar najeriya ga wasu daya allah kuma ni shi wa wani mu abin da suke daidai allah ta wuce da shi abin da ba su yi daidai allah ta jiya su kuma su yi daidai جعل تمكين واجدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت أمرنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وذكرنا كما أمرتنا طاعة الله كما وعدتنا حيا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you.